ده نصين ده بقي فصل يرقو خمسين آه وانا قالي وده دي في عدد الجنات وعدناتها فصلين ina maganan yawan aljanna adadinta da jinsunan aljanna wal jannatu mul jinsi wa hiya kathiratun jiddan walakin asluha naw'ani ذهبيتان بكل ما هوتاه من حلي وآنية ومن بنيان وكذاك أيضا فضة سمتان من حلي وبنيان وكل لأوان لكن دار الخلد والمأوى وعد والسلام إضافة لمعاني أوصافها ابتدعت إضافتها إليه حتى ما لكنما الفردوس أعلاها وأوحى كل صفوة الرحمن أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن وهي الوسيلة وهي على رتبة صلته فضلا من الرحمة توقفا على من قول بيتي نوى دقوش هيك والجنة اسم الجنس شيء الجنة سنان للجنس جنس لم لمبوا سنان غونا سنان وهي كثيرة إذا الجنة تنادي يا جدا ولكن أصلها نوعان أما جد إن ذاك جاءك داو إتنو إبيد ذهبيتان بكل من هوتاه من حلي وآلية ومن بن ذهبيتان ودازنا زيناريان يعني. komai ciki sharɗin su zinari ne bi kulli ma hawatahu da duk abun da suka tattalo shi ke maka bulok zinari gini zinari rufi zinari yau a duniya ko yau har zinari ne za ka ga wani huda an hancinsa ya fa zinari gini ne wata ta huda kunnen ta ta fa zinari ana yanga. wata ta kera an sa a wuya an sa eh, karfe na miliyan ɗari a wuya to ai wani sai Allah sarki bai amma sa Allah ya halatta muku kada soke ban isan soke ba saboda haka nan ainihin duniya babu shi an halatta wa mata su sa amma ban da maza to amma a can yanzu bulot ɗin yanzu na yi wannan gidan zinari ne kayan kwalliyar zinari ne kofunan zinari ne kwanukan zinari ne bayan ma na zinari ne to ana makashi a can to saboda to ko da tun da in kana so za ka yi in gama shi a kaji da yau na sha'awa in yi kashi ka ci ka ci ka ci ka ci shi چلے بڑے ہوئی ہو ذہبیتا فیہا مانا این راز بكل ما هو تاہو جو اگنڈا سو قطع سوشی فینا دینی من حلی و ومن بنيان في نارين فینا دینی وكذاك أيضا شدة إن من hauliyin wabun ya kuli a wani wa ka za ka aidan hakan nan ainihin akwai wasu guda biyun kuma fiddatun azun hazur fani sintan su ma guda biyu ne nau'in su daban daban ba wai kwara guda biyu ba wanda za ka ɗauka duniyoyi ne manya manya guda biyu da aka gina su da azurfa yana hauliyin kayansu. bunyanin gine-ginen su kullu awani to saboda kana an ce aljanna iri iri ce to amma tushen su guda hudu ne su ne wa'annan wannan biyu wannan biyu lakin na darar khuldi amma sai dai wancan gidan da waman wal ma'awa jannatul ma'awa wa adan jannatu adan والسلام جنة السلام إضافة lima'ani an jingina aljannan ne zuwa ga ma'ana kaza saboda yabo kawai awsafu hatta da'at idza fataha siffan su ya janyo a jingina su ilaiha midhatan saboda yabo ma a gaya tittibiyani eh da faɗi eh awsafuha awsa hausa da yawa ku kallo a ƙasa ku nuska hausa fuha amma ni da awanni na wannan hausa luha nan na wannan ya fi manya manya ya fi daɗin karatu na ɗauko shi shi na ai an faɗi da zuma an faɗi da zan suka ce wani gele ga can a ƙafa ni zai iya a ƙafa ni ma na duba na duba eh sau da ka ba sabon abu duk ba gidajen aljanna ne ba to wa'adan ma shi ne ma'anonin aljanna ne amma asalin aljanna guda hudu ne zahabiyata ne hiddiyata ne ai za ka je sharhi awsafuha istada'at idafa siffan su ne ya janyo aka jingina su ilaiha ni di hasan ma'adayati kibiyari لكن مل فردوس أعلاها وأوسطها مفاكن صفوة الرحم لكن مل فردوس سيدي فردوس أعلاها تتشي وتتفي جرماس وأوسطها مساكن صفوة الرحمن مظون ذاب أم الله نافردوس أعلاه منزلة وان في قوة درجة لأعلى الخلق جوان في أهل التو منزلة التو وان في جرما توشين في قوة مطعي هو المبعوث بالقرآن وهي الوسيلة لتوحي أعلى رتبة يتسمى منزلة الوسيلة yau ma mun faɗi da muka jina kiran sallah Allahumma rabbi ati Muhammadan alwasilata to ita ce wacce tafi shi muke fata Allah ka bawa Muhammadu ita ya ce daga cikin ribata duk wanda ya roƙa masa wasila ya mutu ina roƙa masa wasila to zai fashi cikin za a fashi cikin ceto Allah ya gaya masa duk wanda yake roƙawa annabi wasila to Allah zai sa shi cikin waɗanda annabi zai ke ta sai dai ai da hudurul qalbi a'alahu manzilatan wanda yake girman matsayi li'a alal khalqi ga wanda yake daukakan halitta manzilatan wal mab'us bil qur'an wa hiya al wasila wa hiya a'la rusba ita ce ƙororuwan daraja. khasar ako khalasar lahu fadlan min an kebe shi da ita wannan kyauta ce daga mai rahama ko alam mana wurin shi mutum da ya tafansa ma ya je ya aji da zai ya ɗauko ba